ba za ta rinka zuwa mashi gona ba ba za ta yi kuɗi ta biya masa kujerar maka ta rinka kawo masa buhunan shinkafa da masara da sauransu ba ba za ta rinka masa rigar sallah ba shi wannan shine matsalarsa abin da ba su gane ba ba nan abin yake ba ni na san a nan garin zaga kana iya samun mutum ya haifi 'ya'ya maza 'ya'ya mazan kuma ba sa abu su tafi yawon duniya su bar shi cikin bala'i haka ne ko ba haka bane ko kuma suna nan din ma daga nan da ɗa namiji ya aure to idan ba sa'a kai ba matar shi ita zai lura da shi ita babu ruwan shi da uwar shi yawanci da namiji da yayi aure matarsa ta haihu to duk shi sa akan matar shi da yayin shi yake kuma kamin ya siyo uwarsa tsire sai ya siyo matar shi sau goma kamin ya siyo uwar shi sau daya sai ya siyo matarsa kayan shayi sau ashirin kamin ya siyo babansa kayan shayi haka ake ko ba haka ake ba sai ya siya wa matar zani sau biyar kamin ya siya wa uwar shi zani sau daya wannan shi zai nuna maka wato ashe ana zaton wuta a makera to wani lokaci ba a makera ake samunta ba a ina ake samunta a masaka na san mutane da yawa wayanda Allah ya ba su 'ya'ya mata da 'ya'ya maza ba su cin moriyar 'ya'ya matan sai 'ya'ya mazan suke ba su cin moriyar 'ya'ya mazan sai matan ni da ido na na san mutum yana nan dare kuma har yanzu bai mutu ba Allah ya ba shi 'ya'ya maza da 'ya'ya mata a haɗe amma yaya mazan gaba ɗaya suka zama useless a hopeless ba mai amfani a cikin su idan sallah ta zo suna kallon sai na kokowa da rago zai kwantar da ragon ya yanka ba za su kama mashi ba sai dai an yanka an kai ragon cikin gida an gyara su zo da langa su ce a zuba musu nasu amma 'ya'yansa mata kuma da Allah ya bashi sai Allah ya bashi duka masu tarbiyya kuma dukkansu sai Allah ya sa mutanen kirki suka aure su ɗaya daga cikin su wanda ya aure ta shi ya gina masa katon gida a gidan yake zaune a cikin gidan ɗakunan gidan a nan su yaya mazan suke kwana ko taigi ba su iya sama mashi ba amma a sanadiyar yansa mace an gina masa mai katin gida ɗaya daga ciki wanda ta aura saboda yadda yake jin daɗin zama da ita sai zo ya samu uban yace duk yaran gidan in sun taso shi ya ɗauki nauyin karatun 'ya'yan gidan gaba ɗayan su saboda haka duk yaran da aka sa makaranta idan za a biya kuɗin makaranta wajen mijin yar ake zuwa kenan albarkacin wa ake ci albarkacin ta ake ci ɗaya daga cikin su kuma duk yarinyar da za a aurar a gidan shi kuma shi yake ɗaukar nauyin aurar da ita wannan fa duka yaya mata ne wanda Allah madaukin sarki ya ba su ɗaya daga cikin su ta aure wanda ta aura shi ya sama masa contract a gwamnati aka ba shi ciyar da wata makaranta boarding irin boarding school din nan to shi shine mai kai musu kayan abinci shi zai kai kosai da koko shi zai kai dukkan kayan abinci a nan yake samun abin da yake cefane da gudanar da harkokin rayuwarsa har ya zama yana cikin masu hali hali a unguwar da yake zaune duk albarkacin yaya yaya matan yake ci ba albarkacin yaya mazan ba barawo ya taba shigowa cikin gidan suka rinka kokowa da barawo da yake jarumi ne yaya mazan kowa yana jin ubansu yana dambe da barawo kowa sai ya ƙara sawa ɗakinsa sakata wani abin da ya bada mamaki cikin yayansa mata ɗaya daga ciki take ta hito ta ɗauko muciya shi yana kokowa da barawon ita kuma tana muka barawon muciya a kunkumi ta baya kenan abin da aka ɗauka ba haka lamarin yake ba shi ɗa idan kana neman ɗa roƙi Allah maɗaukin sarki ya baka ɗa mai me mai albarka ina fata an fahimci wannan to kamar yadda na ambata wannan mummunar ɗabi'a ta damuwa da haihuwan 'ya'ya maza ko haihuwan 'ya'ya mata ɗabi'a ce tsohuwar ɗabi'a ɗabi'a ce ta zamanin jahiliya wato zamanin jahiliya ba abin da ba sa so kamar a haifa musu 'ya'ya mata magana ta yi girma hatta kai matsayin da mutum aka haifa masa mace saboda tsabar sakarci shi da kansa zai je ya tona rami ya binne ta malamai suka ce mutanen jahiliya a wajen binne 'ya'ya mata sun kasu kashi biyu akwai wanda in tana da ciki da ta fara naƙuda dama zai tona rami ya kawo ta bakin ramin a nan za ta yi naƙuda idan ta haihu inda namiji ne sai a ɗauki ɗan ai ta rawa da murna an samu ɗa namiji wai zai iya zama soja ya je ya yaƙi zai iya zuwa farauta zai iya zuwa ya nemo kuɗi ya tallafa wa gida amma ita mace yar hubbur ba ce kawai yar amore ba wani gudunmuwa da take bayarwa a wajen inganta tattalin arzikin gida idan mace ce aka haifa to ana haihuwar dama a bakin rami ne sai ya tura ta a cikin rami ya mai da ƙasa ya binne ya kamo hannun uwar su koma gida to tambaya nan guri shine da ba haihuwar 'ya'ya mata shi wa ya haife shi namiji ya haife shi ko mace to da binne 'ya'ya mata ake ba a haihuwar su shi da zai zo duniya da an binne uwar shi shi matsiyaci da yana yana Kenai idan ka kalli abin za ka ga akwai rashin hankali a ciki bayan rashin adalci